Kalaman janar tukur gusau ya jawo cece kushe matuka aka kafar tun bayan bayyana cewa an kori Siman Abbas daga aikin soji. A hirar da aka yi da janar tukur gusau ya bayyana yadda shari'ar Siman Abbas ta kaya a kotun soji, a inda ya bayyana cewa kar mutane su damu da batun maganan koran siman abbas daga aiki domin ya ga mutane suna ta cece kuce a kafan sadarwa ganin cewa kamar ba a masa adalci ba a inda ya bayyana cewa hakan ma da aka masa an masa adalci domin asalin abin da ya kamata a tuhumi siman abbas da shi shine tuhuman yunkurin kashe abokan aikinsa da bindiga saboda lokacin da aka yi yunkurin kwace bindigan nasa ya yi harbe-harbe duk da kasantuwar dai maganganun da kotun sojojin suka fitar dangane da hujjan koron siman abbas din daga aikin sojan bai gamsar da mutane ba matuka amma dai maganganun da janar tukur gusau ya yi a kwanan nan kamar yadda aka fitar da maganan tun jiya a wato wani gidan jarida kan cewa matar simon Abbas ta faɗi ƙarerayi a cikin al'amuran da ya faru na kes ɗin siman Abbas. A inda mafi yawancin maganganun da ake tuhumar simon Abbas da shi wanda matarsa ta zo ta yi ya saba wa asalin abin da ya faru. wannan ya sa janar tukur gusau ya fito ya wannan tattaunawa ya bayyana wa mutane hakikanin abin da ke faruwa duk da kasantuwar cewa maganganun da janar tukur sau din ya yi akwai maganganun da a yayi su ne a dunkule wanda ake bukatar a ce su fito da al'amarin a sun bayyana cewa dai siman abbas din surutu yake a sadda aka ba da dama a yi shiru kuma a lokacin shi kuma ya kibin dokar da ya dace a wannan lokaci kuma aka ba da dama ya je mai da bindiga bai mai da bindiga ba yasa aka masa wannan hukunci shine abin da mutane suke tuhuman cewa to ai bai kamata ba duk da haka a masa irin wannan hukuncin tsawon shekara biyar zuwa shida a kulle ba tare da an bashi kulawar da ya dace ba ya fara rasa hankalinsa to dai ba tare da bata lokaci ba zan ba ku dama ku saurari jawabin janar duku ga sauɗin dangane da wani al'amari kamata ya ma a ce kotun an caje shi da laifin ƙoƙarin kashe abokan aikin shi amma duk da haka tunda ya nuna cewa e ya yi laifi aka ce to a aje wannan gefe amma duk da haka eh, akwai matar shi wannan siman din wanda ake kira abbas haruna ta je wani kafan yada labarai ta je ta yi maganganu waɗanda ba gaskiya ba ne so ba duk da haka shi shugaban tsaro na ƙasa janar christopher musa ya ba da umarnin a yi bincike a ji me ya faru saboda wannan kes din nashi ya daɗe abin ya faru tun kusan shekarar dubu ya yi wannan laifi kusan shekara ta dubu da goma sha tara ko dubu biyu da goma sha tara lokacin yana wani aiki na haɗin gwiwa da ke garin sarti baruwa a cikin jihar taraba a lokacin ne shi commanding officer commander na ita wannan bataliya shugaban wannan atisayen da ake hadawa yana magana da sojojin shi yana addressing ɗinsu yana masu bayani game da maganan wannan operation da za a yi sai shi wannan soja ya fara surutu ya fara abubuwa na rashin da'a wanda bisa ga wannan shi shugaban shi kwamandan ya ce mashi ya kai kan shi gaduru wani ɗaki wanda ake tsare mutane kamar in sun yi laifi bai tafi ba saboda haka sai shi shugaban ya ce to tun da haka ne a an so mashi bindigan da ke hannun shi maimakon ya mika bindigan nan sai ya fara harbe-harbe wanda harbe-harbe ne mai hatsari wanda a lokacin ya fitar da harsashi guda goma sha shida wanda harsashi goma sha shida Allah ya kiyaye gaba da ana maganin ya kashe kusan mutum goma sha shida kenan kuma mu a soja ba mu wasa da anything maganan bindiga ko kuma maganan harsashi harsashi ɗaya in ka fitar sai an yi bot a game ya faru ka hitar da wannan harsashi me yasa kai harbin da kai ko kuma me yasa wannan harsashi ya bace to wannan ya fitar da harsashi goma sha shida ba bisa ga ka'ida ba wanda a wannan lokacin da ya halaka abokan aikin shi so bisa ga wannan aka caje shi aka tura shi kotun soja wadda muke ce court marshal ta caje shi kuma shi da kanshi ya aminta ya yi laifi har yana neman a yi mashi akuwa bisa ga wannan kotu ta caje shi laifuka guda uku kamata ya ma a ce kotun an caje shi da laifin ƙoƙarin kashe abokanan aikin shi amma duk da haka tunda ya nuna cewa e eh, ya yi laifi aka ce to a aje wannan gefe amma duk da haka wanda kaga wannan laifi ne babba wannan yana iya kai shi gama eh, a bashi a bashi eh, ɗauri a gidan kursuna amma aka kyale shi aka dai kore shi aiki bisa ga sauran cajin da aka yi mashi guda uku. to lauyoyi dai sun tabbatar mana cewa lafiyar shi lau ba kamar da kace an ɗauki shekaru eh saboda ya nuna bai da lafiya so an kai shi an kai shi asibiti kala kala kala kala da asibitin farakula daga ayola da kuma asibitin mota soja duka an kai shi ko ina a tabbatar cewa dai ba a yi mashi shari'a yana cikin wani hali ko yanayi wanda bai kamata a yi mashi shari'a ba dukkan su asibitocin nan sun yadda cewa yana da ƙoshin lafiya da zai iya tsayawa a mashi shari'a kuma bisa ga wannan dalili aka tsaye da shi gaban wannan kotu kuma aka yi mashi shari'a kuma shi da kanshi ya aminta cewa ya yi laifi kamar yadda na ce tun farko har ya nemi a mashi afuwa ba ba ba ba maganar sallah in kana maganar sallah a kowane barikin soja kaje akwai coci guda biyu akwai masallaci idan ba a so mutane su je su yi sallah don me za a gina wa'annan wuraren ba gaskiya ba ne a kotu babu inda maganar sallah ta fito magana ne ana ana ana ana parade ma sojoji jawabi ya tashi yana surutu an biya shi albashi har bisa ga watan goma wanda kaga court marshal ma ta sallame shi february watan biyu amma har zuwa watan goma an ci gaba da biyan shi albashi a ah, to ai saboda ba a samu confirmation ba na sentencing nashi eh ya kamata an tsayar albashin shi tun daga tun daga tun daga watan biyu amma ka ga yana da iyali kuma yana hannunmu wannan lokacin to shine aka ga ya kamata a ci gaba da biyan shi albashi Allah duk lokacin da irin waɗannan abubuwa suka faru na ta gani abubuwan da ake faɗa a social media da sauransu you mutane su neme mu su ji me ya faru don kaga abu a social media ba gaskiya ba ne akwai na gaskiya akwai na karya amma yana da kyau ka nemi wannan ko hukumar soja ko kuma mu kanmu mu ba ɓoye suke ba a neme mu a nemi shi me ya faru kaga adda abin ya faru mun faɗi cewa muna bincike a jira mu mun bincike amma wasu ba jira ba insir ma aka ɗauki hoton wasu mutane wasu officers wasu generals waɗanda ba su da alaƙa da kes ɗinnan ko misalar zaratin aka dinga ɗaura a social media ana cewa su suka ɗaura wannan mutumin a soja babu wanda ya isa ya ɗaura ya rufe mutum na tsawon lokaci sai hukuma kotu ta tsare shi ba wani kanal ba ko wani general ko wani kotu ita ta tsari shi wannan jawabi da janar tukur gusau ya yi ya ƙara jawo masu tuhume-tuhume daga jama'a a inda suka jefa tuhume-tuhume kan cewa to ya kawo a hukunta shi irin wannan hukunci mai tsanani duk da kasantuwar cewa abin da suke zargin sa cewa ya yunkurin kashe mutane ne amma duk wanda ya ga al'amarin da ya faru a bidiyon ya saba wa abin da janatu kuduku saudin yake faɗa domin a cikin abin da ake gani a lokacin ba a ga cewa sima abbas na surutu ba a inda shi janar tukurkuso ɗin ya ce babu maganan sallah ko hana sallah a cikin wannan al'amari a inda ya bayyana cewa kowane wato ainihin bariki akwai coci akwai kuma masallaci amma shi janar sau yana sanar da cewa wasu sojojin suna fuskantar tsangwama dangane da al'amarin sallan kamar yadda wasu sojoji da dama suke turo tuhume-tuhume da kuma ƙorafe-ƙorafe dangane da wannan al'amari ba rami mai kama ganin rami da dama sojoji sun yi wannan kwace-kwacen ko shin janar tukurguso yana so ya ce mana karerayi ne sojoji suke yadawa dangane da koran wasu a wajen aiki ba tare da ka'ida ba ya kamata a ce al'amarin aikin soji ya zama an gyara shi an sa kuma ido dangane da manya da suke cin zarafin kananan su domin ganin an kwato musu haƙƙinsu a sadda ake ƙoƙarin cin zarafin su menene yasa da dama mata musulmi ba sa shiga aikin soji saboda kasantuwan ana da full control a kansu ana kuma amfani da wannan full control din ana yin faskanci da su kwanan nan wata ta tuhum manyan sojoji da yin kokarin lalata da ita wanda hakan kuma yasa aka kore ta daga aiki madadin a tuhumi abin a tabbatar da gaskiyansa amma da karshe dai aka kore ta kuma biri ya yi kama da mutum da dama akan zargi sojoji dangane da irin wayannan aika-aika musamman ma lokacin da aka je yaƙi maiduguri da 'yan boko haram an sami irin wa'annan kyasa-kasai da yawa da yake nuna cewa sojoji suna amfani da su suna yi wa 'yan gudun hijira ciki da sauran al'amura makamatan wannan an yi zargi dangane da wannan al'amarin wannan dai al'amarin ne da ya kamata manyan sojoji su rika bincike suna sa ido akai sannan idan na kasa ya kawo korafi ko ya koka ya zama yana da haƙƙin da za a iya tsaya masa idan an tabbata yana da gaskiya wannan shine abin da ya kamata amma bai yiwa a ce manyan su su kaɗai ke da gaskiya cikin al'amarin da ya shafi aikin soji su kuma ba sa kuskure a ce ƙananan ne ke kuskure muna fatan wannan al'amari ya zama dalili na ƙara buɗewan idan mutane danganin sun san yancin su sannan kuma a kwato musu 'yancinsu ba tare da an tauye musu 'yancinsu ba muna fata wannan al'amari ya zama alkhairi ga Siman Abbas da kuma matansa da iyalansa alherin Allah kuma ya kai wa Ahmad Isa